Na yi mafarkin cewa wata rana wannan ƙasa za ta kasance a kan tafarkin gaskiya tare da fahimtar cewa dukkaninmu an halicce mu ne da matsayi ɗaya. Na yi mafarkin cewa za a waye gari 'ya'yan bayi da kuma waɗanda ke bautar da su a Georgia za su zauna a kan teburi ɗaya tamkar 'yan uwan juna. Ina hasashen cewa za a samu irin wannan yanayi hatta ma a jihar Mississippi. wadda ta yi ƙaurin suna sakamakon shimfiduwar rashin adalci da kuma yadda ake zaluntar jama'a na yi mafarkin cewa 'ya'yana guda hudu wata rana za su rayu a cikin ƙasar da ba za a rika kallon su a kan dalilai na launin fatar su ba sai dai saboda ɗabi'u da kuma halayensu